ma nawa wai mai cice niyya wasu sun dauka niyya mutum ya furta abu da baka misali na waito an asoma ramadana 29 yauma ko 30 yauma wani gaya maka sai ka wannan talasun din ko na waito an usalliya المغرب ثلاث ركعات هذه الفاظ لا داعي لها باب دليل ذكرنا ainiya kullu man da fi qalbi almu'min abinda zuciya ta kunsa ta kulla ta rike ta cafki ne niyya da zaran an ce an ga jinjirin watan ramadan duk mumini ya fara tunan gobe haka ba zan ci abinci sai wannan shine niyya din illa iyaka wannan niyyar ta wakana cikin dare saboda babu azumi ga wanda bai yi tabbitin niyya cikin dare ba tsoraka yaushe ne ne niyya ce lokacin saho da zaren an ga watan ramadan zuciyarka ta hararo ƙuduri wanda zai gami kwanakin gabaɗa don ka hutar da kanka in kuka ce sai lokacin sahur ne wata ran za ka manci kenan ka tashi fa lolo ba ka da niyya kuma kenan misali amma kawai ka hararo watan ramadan gaba ɗaya zan azumta wannan kuduri da zuciya ta samu in ikadi shi ake cewa niyya Allah ya sa an gane yanzu wani abinci ne ke gaban mu nan gaba abincin sahur sai ka ce ubangiji na niyyar sahur kafin zama sahur hmm saboda haka a taƙaita wannan shine niyya ba wai sai lokacin ainihin sahur ba Allah ya sa an fahimta wallahi amin Assalamu wa rahmatullahi wa Wa a tsakiyar rana. Sai aka na kwanta a Kuma jini yana komawa shiga ne hukuncin Shi abin da ke ɓata azumi ai abin da ya shiga ne ba abin da ya fita ba ne haɓo ai ina ganin larura ce dalilin ko bugun rana ko dai wani dalili na yanayin jiki me ke kawo haɓo wannan kuma sai a tambayi likitoci sun fi musamman wannan amma dai haɓo dai kowa ya san da larabci ana kiransa arru'afu haɓo to idan yani ya zo maka a wannan yanayi ya fito ya koma ta hanci ya koma cikin wannan bai bata azumin ka ba bai bata azumin ka ba dalili wani abu wanda ya fi karfin ka ai in kai ne da gangar kai niyya ka tara jinin ka kwaɓa ka shata wani wani abu ne kuma daban kuma wa zai irin wannan saboda ka wannan ba za a ba shi hukuncin bata maka azumi ba a fima na alam Allah ta'ala a alam wadai tausi assalamu alaikum wa wa rahmatullahi wa barakatuh wa iyakum wa ya dana da na aure ku suna cin gashin kansu ba a na zan yi ba wato ita zaka duk wanda ke da haƙƙi akan dukiyar ka ai baka ba shi yasa uba ba za ka ba shi zakka ba uwa ba za ka ba ta ba domin ko ka ba ta? ko ba ka ba ta ba tana da haƙƙi fi malika cikin dukiyar ka haka mahaifi matarka ba za ka ba ta zakka ba amma ita za ta ba ka. ba gane bambanci saboda yani kai ke da hakkin ciyar da ita ba kishiyar haka ba a rafin ‘ya'yan da ke gabanka da ka haifa ba ka ba su zarka amma lokacin da ka yaye su suka je ainihin gidan wani to nauyin taklifa ɗinsu ya tashi daga kanka ya koma kan miji shi yasa a wannan lokacin ma ba ka cewa ke zo za mu yi tafiya za mu tafi saudiya sai da izinin miji domin shi ke da haƙƙi a kanta sau haka ba za ka bata zaka ba daga wannan fahimta ɗin idan ka fahimci a ai tana nan asali ce na yata zan bata to ka tara abu biyu ka yi sadaka sannan ka ƙara danƙon zumunta tsakaninka da 'ya'yanka saboda kuɗi muhimmin abu ne amma kana magana ko wanda suka waje ba ne a ai haƙƙinta ya tashi daga kanka ya koma kan mijinta yanzu ai ita ce kuma wadda mijin ba zai bata zakka ba ko ba ku fahimta ba ne yadda mahaifiyarta ba za ka bata ba ga littafi gwari-gwari amma idan ka bata da zimmar ihsani to shi kenan ya yi amma ba shi ba ne da best Allah ya san an amsar da kyau wallahu ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shekaru da yawa kufa ya kama sosai shi ne ne hukunci a kan cewa ko irama to ai shi ne wa alallazina yutiqunahu fitran miskin waɗanda za su yi azumin da wahala sosai shi ne yutiqunahu farko wanda malamin suka ambata suka ce a shaykhul fani Alkabir. A ash-shaykhu al-fani al-kabir shaykhu tsoho alfani da ƙarfi ya ƙare alkabir wanda ya kai kololuwa a shekaru tare da ai ba don mai tarin shekaru ba ne kuma ce zaman ta haka sai ka iski mai karancin shekaru amma sai da kamar tsohon ya riga su a wannan ba shi ba ne mafi yawa mafi galibin shari'a ke kallo har ana cewa al'ibaratu da makana galiban tsoraka shi irin wannan mutum zai ciyar da abinci ne an gane ko eh, da wanda ya kama da shi na sha ba da misalin wani bawan Allah mai kuɗi ne a kanan nan tamu Allah ji kanshi an ce shi ba dai tsufa za ka ce ba amma baya iya minti sha biyar bai ci abinci ba ga wannan fitina ce har suka ce da mu buddin motansa yawa yake da abinci tuka gaba za ka ce Shi ciwo za ka kira shi rashin lafiya rashin lafiya ne wani kai kuwa to sai muka samu labari abin da yake ciyarwa ne kawai aka ba shi hukuncin ciyarwa tun da abin ya zama ba tsayawa kamar da in ciwo ya kai an fidda tsammanin warkewa kwata-kwata to sai ka isa shi daga hukuncin rama ya kuma zuwa ciyarwa sau da aka shi wannan tsoho abin da zai kenan zai ciyar ne ka fahimta ba wai rama abin ba kuma ciyar wannan da zai duk lokacin da aka sha ruwa sai nemo abinci akushi ɗaya ya ba almajiri kuma in zai ba shi abu ne mai kyau idan ya isa ne ya sako ko da nama ko da ruwa ko da abin da ya kama da suna shi kenan? fadar wa alaikun salam ina halin tafiya kuma ina zai cewa zan yi ya halatta kai sharadi no babu laifi kai sharadi domin ai ya tabbata kunga idan kana aikin haji sai ka ce Allahumma labbaika hajjan wa umra kirani kenan ko za ka yi combination ko kuma tamattu'i za ka yi Allahumma labbaika hajjan ala umratan kai mutamatti'an biha ila al-hajj kaga tamattu'i kenan ko kuma Allahumma labbaika hajjan ifradi kawai to amma sai kace ya rab wa mahallihi na habasat ad-darura ubangiji na sa wannan ihramin amma duk lokacin da larura ta bijirin ba zan iya ba zan soke hajji wannan shine al-ishtiraq fil niyya daga nan aka zaƙulo hukuncin haka ubangiji zan yi tafiya zan ɗauki azumin nan amma in na ji na kasa zan karya a ah, you at liberty ya halitta shi haka dama yan baka dama abinda aka hana ka yi ka ce tun da gobe zan yi tafiya to ba zan tashi da azumi a wannan ganganci ne saboda akwai yiwuwar Allah janye maka tafiya ko ba zai yiwuwa kamar mutum ne ke shi duk ɗaya ga ramadan sai ya rashin lafiya da aka shi kawai gobe zai tashi da ciwo a ai ba kake da wannan misali kuma yanzu aka yi makanka fatan ciwo a ce ai ba komai gobe zan ciwo gobe kuma ga kyarkar lafiya na zubi misali. ba irin wannan ganganci da haka idan har tafiya ta kama ka inda ke amsa sunan tafiya to ka bari tafi ta zo tukun gadangadan za ka je lagos a mota ko da ka tashi da zimar za ka azuminka amma da zimar sai ka tashi idan ka fara tafiya shi gana lokacin da ka yi sallama da gida ka je kawo mota ko ka tuka motar ka halar ka hukumar mustafa ya halatta ka ci abinci a tafiyarka amma in ka ce za ka yi azumin tare da haka shi ma bai hana ka amma sai ka ce to ya ubangiji tafiya ce in na ji na kasa zan sauke ya halatta gare ka saboda dama can ai an baka dama ka sha azumin ka tattara fa'iddatun min ayyamin ukhra karama daga baya tambayoyin kenan sun gari. wani ya yi tambaya cewa akar makalla menene hukuncin kwararre wanda aka ba shi aiki an san ƙwararre ne kuma rashin ƙwarewa kuma ya bayyana gare shi ya halatta a wurin in ce da shi baka kyauta ba saboda kai ƙwararre ne nisa ba mu ga ƙwarewa ba kun gane tambayar kuwa? likita ne ya ƙware akan misali cututtuka na mata shi shine gynecology ko misali amma yi abin da ya yi ba a warke ba sai kace to ina ƙwarewanka to irin wannan mummunan kuskure ne duk ƙwararre ai ƙwararre ne za a ƙure shi ƙwararre ƙwararre akwai lokacin da za a ƙure shi malin yana cewa misali ya ce inna tabiba lahu ilmun ya dillo bihi in kana fil menene lil ayyami ta'khiru hatta idza mattahat ayyamu rihlataha hara at-tabib wa yace likita yana da kwarewa albarkacin training da ya samu da ilimi zai ba da magani zai yi bincike kaza kaza kaza amma fa wannan kwarewar ya ba da magani a warke idan kwanakin rayuwa suna da jinkiri tukun hatta idza man tahat ayyamu rihlataha hara at-tabibu warda al har lokacin da kwanaki suka kare sai likita ya rikice kuma kwayar da yake gani zai bayar ba zai aiki ba shi ma sai ce to hakuri abun is hopeless case to kenan kaga ƙwarewa an kure ta anan haka duk wanda kace kwararre ne a fagen ilimi zai yana da makwarar shari'a ma'anar wannan magana kuskure ne ka ce ina kwarewa taka ya akil karim wani kwarai suna ne kawai ake bada ai kwararre na kankar shi ne Allah farbula annabawa ba masu kima irinsu amma su ma sai da Allah yake kore kwarewarsu shi ke yin wannan ba mu ita ba su yi hukunci Allah ce a ga gyara ga yadda za ku yi ko ba haka ba mai Allah ta'ala ce afallahu an kalima abin ya annabin Allah Allah maka afuwa ya ka ba su izini ne ka duba amma wajen gyaran sai da wato ya nuna ainihin mutuntawa afallahu an so kenan kuskure ne mutum ya faɗi irin wannan magana cewa yi kware kwarewa ba ƙarya ba ce shari'a ta yarda da specialization amma ka sani muhimmin abu ne ka sani hakikanin ilimi na ga Allah can yake mota ce sabuwa tar za a sayo ta a leda kuma ta gamu da matsala bayan yiwa inji ya buga ka ci ah, sabuwa ce ba a eh, yansowa sai kuma mai kaga tsohuwa bala goja ko baje gola ake ce mata kaga kuma tana mirginawa kuma ta biya bukata sau da wannan tambaya muhimmiya ce na'am kwarewa ba yin karin kwarewa amma karka shigo da wannan magana ka ce ai kai kwararre ne gaskiya ne sai idan ya yi abin da za a toyi kwarewa ko ya ha'inci wannan fagen na shi da fata an fahimci wannan mu da Allah sai sai sai saboda kiyaye janibin tauhidi yani a gurguje za mu ɗauko muku abu ɗaya ne a cikin me muke cewa jelar raƙumi wata kun taɓa jin sunan wani sahabi mai suna sabitu ibn dahda ana ce da shi abu dahda wannan sahabi hadisin anas dan malik hadisi mai lamba dubu da mai tan da ɗari da kuma ainihin mm, la musnad kai hadisi mai lamba dubu goma sha biyu ɗari takwas da arba'in da biyu wato yana zaune sai ji annabi ya karanta aya man zallazi yuqridu Allah qadar hasan wane ne zai ba Allah rance mai kirci ya rasulullah Allah yana son ba shi rance sai kwarai kuwa ai ba wai dan kasawa ba ne kai ne za ka nema makanka da lahira ne ita to ya rasulullah gonar da nake da ita a madina malam gona ce ta dabino maka san madinawa da dabino arzikinka a lokacin gonar dabinon kana to shi abu dahdah mutum ne allah mashi baiwa kowa na zuwa yankuna a fashi dabino a wuri ya rasu ya ga gonar dabino nan ne ma iyalai na ke zaune a ciki na ba da ita rance ga Allah gaba ɗaya ba na bukata ko da ƙwaya ɗaya ya shiga gida ce da matarsa ya ummar dahdah wannan gidan ba namu bane kuma na ba Allah rance kun san ta ce ta ce Allah ya sanya albarka a irin wannan kasuwancin naka Allah ya maka albarka tabdijan wannan abu mata a yau amma sahabbai ne sun kwankwada daga karantarwa annabi muhammad wallahi ma na haka mata ta bar gidan tana na gode maka allah ta kama kira abu da ke allah ka ba mu yana su ko ba mu kai ba mu kamanta wannan shi shine jilsaura ka sahabbai jilara kuma ta ne sadaka ina za ka kamo su hmm? sai dai a kamanta kawai Allah ya kara musu yadda kar maka karanta mana aya ta gaba a'udhu billahi minash قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء an tunatar da ni game da kwanan wata gaskiya ne yau tara ga watan ramadan 1446 kuma cikin baka tara dai ga watan maris ko march 2020 sabakun bakhiya wa ila da akhahum salihah zuwa ga samudawa mun aika musu da dan uwansu salih shine salih ibn lamak wato gidajen samudawa na nan gabas maso arewa ko arewa maso gabas da madina kun gane ko hanyar yaman har yanzu gidajen na nan ana kiransu madain salih yawanci rubuce rubucen su na tarihi na nan to wasu suna ganin idan suka je madina wasu kan ɗauki mota su je ziyara jibiranin salih look mutanen da Allah ya halaka su an ce in kuka zo wuce ta unguwannin su wuce da sauri kada su jin Allah ya taba ku amma yanzu zama historical fight mutum kan je gansu misali mutane ne masu ginin jiki wa samuda na jabu sahara dutse ne sai su dinga fata shi sai mutum ya je ya samu dutsen misali kamar zumarok ko kasu ya kudu dutsen dalar ne kaga aiki ne to Allah ya ba su ginin jiki ne to Allah sai ya aika musu annabi saleh sun daɗe da ɓarna malam ni'imomi ne Allah ya zuba musu ƙasarsu ana kiranta hijir sunan garin kira kazar ashabul hijirin mursali ruwa dai Allah ya ba su ɗan ice iri-iri sai ka ga a wurinsu guava ɗin nan ko guava. sai ka samu nau'i wajen guda ashirin mangoro iri-iri ni'imomin Allah ya ba su amma sai suka yi bakin kaza cika goge suka dinga bauta ma ainihin gumaka samud an ɗauko sunan daga ainihin samadu ko samad wato scarcity of water a wani yanki kuma an ce ɗaya daga cikin suna ne na kakanninsu na baya suna da gumaka akwai ainihin gumakan da aka samu daga mutanen annabi no waddan wa mai kuma suwa'an ya uka wa nasara to wannan bautan gumakan sai ya yi ta yi naso har ta je zuwa ga adawa har da burbushi na samudawa an aiko musu annabawan Allah sai suka yi taurin kai to shi ne ana nan ana nan Allah da iko ya kurijul hayya min almayyiti sai Allah ya fitar da raye daga matacce cikin ne Allah ya fitar da annabi salihu ya taso daga gida na mutunci da muruwa da kamala ya girma har an ce suna gab da nada shi jagora a cikinsu su ce ina kiran ku taro suka taro suka yi gangami yace to ina so in gaya ku bauta ma Allah suka ce wanne kake nufi ya salihu cikin waɗannan sai ce a'a Allah ɗaya suka ce kai Allah ɗaya dama don haka kira mu kaga sai daidai da abin da kafiran maka suka gaya ba annabi suka ce don wannan ka kira mu tabballaka in ji abu lahabin kenan tabba haka ya faɗi sai Allah ce tabbat ya da abi lahabin wata ya gaya ma annabi tabballaka halaka gare ka Allah ce to wannan hannun naka to an tsire ma hannu kaga tarihi haka suka gaya ma annabi salihu dan wannan ka kira mu ya salihu muna ganin cewa kai a cikin mu ka kasance marjuwan shine ne zaka zana sabu ya ce ina gaya muku ne ba ku da abin bauta idan ba Allah ɗaya ba shine ya ba ku dukkanin hujjoji sai suka ƙi kaɗan daga cikin suka musulunta ba su da yawa mafi yawa suka juya baya tunda suka ce to kamar da na gaya mu ko ne in kana son mu yi imani da kai kaga dutsen cin a eh, to ka sa taguwa ta fito taguwa shi kamar lallai ta fito daga kan dutse to kamar yaya a ɗabi'ar taguwa daga dutse take fitowa a wai sun yi ne saboda gajiyar da shi da ga shi nan ka kafa ta ina za mu yi imani ya ce to in na yi wanda ba ni zan yi wa Allah ne da ikonsa za ku yi imani suka ce ne zai hana wallahi malam sai ta ya sallah ya roƙi Allah da la'asariya sakaliya irin wannan lokaci suna zaune malam malam sai dutsen ya dare sai ga na kata salihu adadin masu musulunta suka ɗan ƙaru kaɗan sauran suka ce ina sihiri ne halin kafirci da yi ba ka ga hujja ƙarara kuma kuka roƙi a yi wannan waɗin to kuma an yi in salo ya cika na shi alaihi salam ko bai kamata ku cika naku ba ina wal kafiru na homer zalimu so daga nan fa sai dangantaka ta fara tsani tsakaninsu to shi ne Allah yake cewa zuwa ga mun aika musu salo kala sai yace ya qaumi ya ku mutane na u'budullaha malakun min ilahin ghayruhu ku bauta ma Allah ba ku da abun bauta da cancanta in ba Allah ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujjoji sun zo muku daga ubangijinku me kuke nema kuma sai ce hadhihi naqatullahi lakum aya ga wannan naqa taguwar nan aya ce gare ku ya jama'a ita taguwa matar ne matar raƙumi kaga raƙumi namiji zaka ce amale matarsa kuma taguwa saboda komai Allah ya bi biyu ne don ka ce rago cinkiya bunsuru akuya a wata hausar kadduwa idan ka ce kuma rakumi amale in ka ce doki in garma sai ka ce ne godiya wa min kulli shin khalaqana zawjayn bibi bibi to nan taguwa matar ainihin raƙumi to amma ita wannan tagu annabi salihu ba ta da raƙumin da ke barbarantar ta special arrangement ne kawai aka fito da taguwar suka ganta kuma sai suka ƙara sharaɗi ka fito mana taguwa shara mai ciki wato saboda kaiwa makora wajen son a gajiyar da shi ana <laughs> kunyata shi kuma sai Allah ya kawo ta to kaga ba su yi imanin ba shi yasa ya ce me hadhihi naqatullahi lakum me aya ga taguwar Allah kaga da ce na naqatu salihu ba Na hmm. naqatullah suka ce me yasa ce Na naqatullah sai ce suka ce ana kira wannan idafatu tashri wato rabawa saboda mutuntawa kamar ka ce kitabullah kamar ka ce baitullah kamar ka ce abdullah ita ma naqatullah ita ce hikimar ka saboda duk mutum ai zai so a raba shi da Allah kai in aka ce da kai abdullah a mutunta ka in aka ce abdu naira an zage ka haka ne to ashe a danganta ka zuwa ga ubangiji mutuntawa ne to sai ce hadhihi naqatullah lakum aya aya ce gare wace irin aya eh ayar da zaka gani ka san ikon Allah ta ta dutse ta fito kuma da wannan cikin to ne kuka nema ai to sai ce da su ne ayar fazaruha ta'kul fi ardillah ku kyale ta karku taba ta bala'i ne taba ta ta ringa kiwo a cikin kasar Allah wala tamassuha soyin a dinku kar ku kai mata cutarwa karku ku ta da cutarwa in kuka yi a kudakun azabun alim azaba mai raɗaɗi wallahi za ta faɗo kanku to kaga wannan ai iya nasiha ke iya faɗakarwa kenan ko sannan sai ce me wasu iz kula khulafa lamba 74 kenan cikin wannan sura mai lamba bakwai al'ara annabin Allah salih alaihi salatu wassalam sai ce wakuru kutuna bayan ya musu wannan mukaddima sai to kutuna yi shimfiɗa game da tauhidi tuku sai kutuna kuma in lokacin da ja'alakum khulafa Allah ya mayar da ku mamaya mana wanda kuka mai bayan ƙasa min ba da adini. bayan adawa an halaka su kuma ai jikokin adawa ne ai kwarai kuwa adawa mutanen annabi salihu mutanen annabi ho sai da suka zo a wannan yanki na hazaramar wannan yankin su ta su kasar kusan ta ɗanyi nesa kaɗan amma samuda sai suka ɗan wato gwamutso kuma kasan ɗan adam a su akwai yawan tashi daga wuri zuwa wuri transmigration su suka zo kusa da madina arabtu to sai ce ku tuna lokacin da Allah ya sanya ku khulafa'a mamaya bayan adawa ku tuna wannan ya shafe wasu ya halakar da su ya ba ku gidajensu da kafashinsu don ku lura saboda gani ga wani ta ne ɗaikin na biyu wa bawa'akun fil ardi Allah ya zaunar da ku a ban ashe Allah ya maka mazoni a ban ne ba ce kuwa haka ce ga gidanmu ga tushina ga salsalata ga inda na fito ah, alkhairi ne alkhairi ne wabawa akun filaru ya zauna da ku a banƙasa? tattaki zuna min suhuliha kusura har kukan riƙi benaye daga wato kwazazzabanta suhuliha kuma inda za ka koda majigi za a ganin tarihin samudawa za a da suke gini shi sa mutane idan suka gini mai kyau ta ce kawai ta ce samudawa so sun shahara ne inda gildin ne an kare injiniyanci tun ne yanzu kawai kale-kale ake yi a rafton sun kware shi ne ce ku da irin wannan dawa da allah ya muku watan shi tonal jibala biyuta ku yi lissafin ni'imin mana ku yi lissafin don ya gaya musu ya sanya kuma maya ko ya ba ku mazauni a ban ƙasa kuma kuna yin manya-manyan gine-gine benaye a cikin kwazazzaban ƙasa sannan watan hitunan jibala buyuta kuna carving gane ne carving sassaka sai ku sassake dutse duk girman shi ku yi gida kai jama'a dutse shi suke kira fannun nahat nahati mudawa suka share da shi shi ne malin ta gado yanzu kai in aka ce sassaƙa ku gaya min wani irin karikici ne ake sassaƙa da shi a ƙasar hausa ko san shi? san shi matasa ne ko san shi ba ko? gizago wane ne wannan? masha Allah gizago duk bahaushe ya san gizago makila ba ku sani ba amma kun san lauje? addafa eh, kowa san addafa eh, kwarai da gaske to akwai gizago da shi suke sassaka kamar gyarce ne ai da abin da yake wajen su suka yanin hafar kwariya to wannan gizago a kasar hausa sassaka ice ake da shi ba tsauni ba to su dawa ina they have gone extra mile su duwatsu ne suke sassake shi su fit da gida da fasali da makwanci da kicin da sauransu a lokacin da baka da building engineer na yanzu a rafton to shi ne annabi salaki ta kusa na wannan neimomin da Allah ta'ala ya ba ku mana da ya yi musu lissafi sai sake cewa fadkuru ala Allah kage ya fara da wadhkuru ya kuma jallamin fadhkuru ala Allah to ku ni'imomin Allah sai kenan wala ta'asaw fi lardi mufsidin kar ku yi ta'asa ba haushe da yake ta'asa ai larabci ne daga ta'asa ta'asa daga arabiya ne wala ta'asaw kar ku yi ta'asanci a bayan ƙasa kuna mabarnata iya nasiha kenan amma ku ji amsar da suka bashi قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا cigaba قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال الملأ الذين استكبروا sai manya masu abun hannu su ne almala'u an gane ko waɗanda istakbaru suka yi girman kai gabarin karɓar gaskiyar bawan Allah annabi salih alaihissalatu min qaumihi cikin mutanen shi shiwa annabi salih me suka ce amma magana ba sun yi ma annabi salihu ne magana kai tsaye ba lillazina stud'ifu liman amana minhum suka gaya ma talakawa da suka yi imani da annabi salihu sun sun shi salihu dai ba za su ijiyar da shi ba shi suka je gun ainihin marasa abin hannu rauna na su yi amfani da abin da suke da shi sai suka ce da so a talamu na annan salihan mursalin min rab yanzu kudin nan har ma kun yi imani salihu manzo ne daga ubangiji kaga tambaya ce istihzaziya tambaya ce ta izgilanci Ausu, oh, yanzu kun yarda manzo ne daga Allah suka samu masu rauni cikinsu. tunda suna da abun hannu manya ne shi yasa Allah ce almalaku ku yanzu ku kun yi imani mursalun ne manzo aikakke daga ubangijin shi bari ku ji amsa talakawa qalu inna bima ursila bihi mu'minun sai suka ce oh tambaya ko ke to mu inna mu a arabiya inna lamirun ne bamirun munfasil ba muttasil bane mu bima ursila bi dangane da abin da aka aiko shi da shi aka aiko shi shiwa yawwa abin da aka aiko shi da shi shi na biyu mai kenan kwabinci hausa mana mu game da abin da aka aiko shi da shi shi din farko da shifa na biyu saƙon madalla mana mun yi imani da abin da ya zo da shi na wannan sakon to ku sani mu game da wannan mu'minun ai ba kafirin ba ne to kaga su waɗannan almalau ɗin sun samu amsa ko ba haka ba kuma su waɗannan waɗanda ifo masu raunin ba su ji shayin gaya musu gaskiya ba to abin da suka faɗa kenan da madadin ce to tun da yake haka ne da raunin ku da barazana da duk abin da muka mallaka ba ku ji shayin gaya mana ba lallai akan gaskiya kuke kuma imani ba ka suka faɗa ba bari ku ji me suka ce da su qala allazina Baro waɗannan masu girman kai ɗin almala'u din nan ko sai suka ce inna billazi amantum bihi kafiru mu kuwa dangane da abin da kuka yi imani da shi to mu kafirai ne to kaga an samu contrast su sun ce mu'minun su kuma sun ce kafin to wake tare da Allah kenan ai ba sai ka tambaya ba ai to wannan ita ce amsa irin ta girman kai da suka bayar aya ta gaba وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا shikenan suka ci gaba da shirye-shirye na makirce-makirce su kulla wannan su yi wannan makirci haddai aka samu mutum biyu suka ce lokaci ya yi da ya kamata wannan taguwa ta salihu domin an ce taguwar wato wadda ke zantuttuka ne malamai wasu suka ambata amma al'imamul kasimi a tafsirin da suka kyale mu kawai da clear ƙoran ƙorani ga abin da fata mun ji za ga wani tarihi ba wanda yake wasu su balabanar su inganta amma na faɗa ne saboda ƙarfafa imani kawai an gane ko cewa ai ita taguwar nan dama tana shan ruwa na kwana kaza wannan Allah ne ya faɗo wannan ai saboda ku sha su sha sannan ku bari ta yi kiwo amma suna cewa nononta in mutum ya sha sai warke daga ciwo wannan bamu da wannan nasi akan wannan karara amma tun da mu'jiza ce ba mamaki a samu abu to sai suka ga fitowar taguwar da mamakin na janye hankalin wasu zuwa ga imani da annabi salihu sai suka ga bautar gunkinsu na fuskantar barazana to mai magani su kashe ta kawai sai suke kiranta fitnatu salih madadin na katu salih a wurin zuwa fitna ce don ta kashe kasuwar bautar gunki wasu a kashe ta kawai to sai aka samu mutum tara sai su ato ratsin cikin suna ɓanna wala yuslihu su tara ne fitattu guda biyu ƙuddar ibn salih ibn hunayn shi kuma a dalilin wata mace ce ana kiranta suddar ibn al-muhayya suka ce mace ce mai kyau sosai to sai dalili yanzu shi abinda za ka yi tunda kana son ka aure ne ni abinda za ka yi sadakin da zai ka kashe min shaguwar salihu kashe ta kawai kowa ya huta to dai je na son ta to nan ne za ka san fitinar soyayya Allah fitinar soyayya shi sa muna roƙon Allah ya kare mu a wani littafi na wani mutum Abu Zar alkalamu ne wai shaɗan yakan ce in har saurayi aure to ya sa katanga tsakanin da shi ji fa idan a ashab yaro matashi domin sha'awa ta fi ƙarfi tare da shi in yi aure to ya sa kan sai dai in je in nemo wata hanyar ku saboda abin da zan jefe shi da shi na sha'awa ga shi nan Allah ya aje mai a gidan shi amma duk da haka ga mutum da mata hudu amma yana takar shi a waje ita fi tana ce wannan amma malam shi ɗan ba kyau ba kyawa wanda zai yi auren mata biyu rigil duk in mata ya sake ƙara amma da ya fito in ya ga wata sai ɗauka a kowane abu tare da ita tashi ba ta da shi yau mai ne ba ta da shi shaɗan ne fi kawai to da haka ya ne shaɗin ya kance ai ya kance mace ke ce kibiya ta zuwa ga zuciyar ɗan adam shi yasa duk mutum ya sarrafa kallon shi kallo na sha'awa kan miƙa goron gayyata zuwa ga iblis suka ce tsakanin ido da zuciya a kowata ƙofa nan shi yake zama ya ƙawata maka kowace ce ko da ta kai ginin dare kan muni amma tun da ɓanna za a yi sai nuna maka tafi ka ta gida kyau shaɗin kyau to shi wannan mutum ƙuddaru bin wanda Allah ya kira shi ce izin ba asa menene ashqaha lokacin da mafi jahannamantuwarsu ya tunkaro zai kashe taguwar shi ne wannan mutumin kuddaro shi sa masu sama ƴaƴa suna kuma idan ka garin kwashe-kwashe ku je ku sa kuddaro suna yi ne ai haka makalla da Allah ta muke da wani suna babu irin shi a wannan to kuma sai ne sai zai gani ma sha na samu kudaro kudaro ko wallahi take kiyaye kafiri ne mugu ne shi ne ashkaha da Allah mu kiyaye so raka ya ani wannan mata sai ta ce da shi ai abinda ka yi kenan kawai ka kashe ni kuma ka kawo jinin taguwar da jinin zan kunsa in yi kunshi na fitan amarci haka su faɗa cikin tarihi na gaya muku ba nassin ƙulani ba ne abin kawai ana faɗa saboda wata isti'ina a to kuma kamar da na gaya muku yana ƙara fito da wato matsalar fitina soyayya Allah kuwa abu ne mai sauƙi musamman matasa yana faruwa ka iske ka dinga samun sakon mata ina son ka ina son ka wal barin shigo muku da wannan bayani ba laifi ba ne ka ƙi haka amma ka sallafa zai mai tsafta da za ka yi, wallahi kai kaɗai ka gama suna 'yan mata wajen biyar suna cikin kai kana ganin kama wani farin jini ne kamar da hankali wannan farin jinin sai har maka da bakin jini gun ubangiji Allah kuwa ka yi bayani kawai a abaiwar Allah ki haƙuri Allah ya baki wanda ya fi ne ta shi kenan ba idan ku amma za ta yi Eh? malamai suna gama da irin abu barkatai taitai in baka sani ba Allah mu muka san mai ke faru to da aka ina kira gare ku ya ma'ashar shababi ya ku gangamin matasa in aka ta faru ku sa tsoron Allah wance an riga an bani wanda zan aura duk abin da kike tsammani game da ni Allah ya baki wanda ya ce shi nan ai kar kuma ka ba da kofa ka ce eh ta saki wanda za ta aura sannan ka zo kai mata ba daidai wannan baya halatta mumini baya haka kuma wadda Allah ya sa aka fitar da ita ita za ka aura karka yi ƙarya karka yi yaudara karka yi makirci kar kuma ka dangwar da ita abinda suke kira ditching he ditched her kawai ya ga wata shi kenan sai bata kada kuma ainihin kyale-kyale ya fi ta wasu daga cikin matan nunan rana ne kawai ina mai imani kuma kuma matan ku kiyayi samari makareta suna nan ai za je taɗi a yi aron mota je ya boris a ƙofar gidan shi a wawai mota ba tashi ba ce su da allah a daina wannan ko ka iske ya yi aron waya malam android version ta kusan miliyan ɗaya misali ita kuma tana yage haƙuri za ta aure mai kuɗi wallahi allah baya son ƙarya in kuka je ku bayyana kanku da kanku ne ne wani ɗan wani jikan wani mai kakawa ne in an so an so in an ki an ki karka wahalar da ita kasa wahalar da ita kuma duk wanda ya je neman aure kina na ta ce da kai ato mutum ya ƙi mutum ka san dare masa mutum na ƙi mutum mana a yi keke da keke abinda nake gaya muku wato fitinar soyayya soyayya ai ba ƙarya ba ce ai amma a yi ta a tsaftace kuma kar ku soyayya a waya yau zamanin waya ne sai ka iske yaro duk abin da yake ba a waya suke ta yi bai ganta ba ta gan shi ba ba daidai ba ne to Allah ka gyara zukata amma wannan mata wato ita ce dalilin halakar wannan mutum kudda kuma sai da annabin Allah falo ya ba su kwanaki su jira kwanaki kaza kwana uku bala'i bai zo muku wallahi malam kwana ta farko idanun su malam jijjaye zurru shi me haka sai ga ido kamar tumatir da lokacin halakarwan ta zo su mutum tara ɗin nan sai suka ce to kashe taguwar ma bata ita ba ku zo mu je gidan salum je mu kashe shi mu sai Allah mai wahayi maza maza ka bar gari ba su ganshi ba malam kwana ta uku malam sai ƙasa ta fara girgiza da su rajafa earthquake ƙudarun ya zama zoben fari aka halaka shi haka Allah ta'ala ya musu shi yasa ana kiran suna al'arabul ba'ida laraban da sun ga sun kare na gaya muku a tafsiri cewa annabawa larabawa guda hudu ne ƙwarai duk annabawa larabawa guda hudu ne kacin mafi yi rabinu isra'il amma suka yi mutunci annabi muhammad sarsal balarabi annabi shu'aib annabi salih annabi hudu su kenan arabs amongst the prophets arabtun saboda haka ya jama'a sai ya zamanto suka yi annabi salihu wannan ainihin tawaye sai suka soke ita wannan taguwa ɗin. Allah ya ceci annabinsa ya tsamar da shi ya kau da shi daga makinsunsu shine fa'aqarun naqata ka karanta ko sai suka soki taguwa aqaru wasu na cewa sun soke ta ne da mashi shine aqa kamar yana abin da ake marakumi kenan a cikar wasu na cewa kashe almuhim dai Allah ce fa'aqaru suka ainihin soki taguwa ba wannan kadai ba wa'atau suka yi girman kai an amr bin gabarin umarnin ubangijinsu wa qalu suka ce يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من إن كنت من المرسلين يا كي صالح با ما يا رسول الله مو الأمر أن صلى الله عليه وسلم أنا مكرا النبي لتونيش تلكتي يا رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدع بعضكم بعضا بكت يا محمد لا يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله arabtum amma su suka ce ya salihu ya kai salihu to shikenan abinda dai muke so dai aitina bi mata kawo mana abinda kake mana barazan taguwa mun kashe ko mun kashe mun fafare ka mu kashe ka kawo abinda kake mana barazan in kai kana cikin manzanni kawo dan sun ce in kuntum minal mursalin ci gaba فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة الرجفة شين أينهم girgiza rajafa Allah haka aka kasa malam kai ta nutse sai abin ne ta dinga haɗiye su ita ce rajafa su kuma adawa saiha a rish iska iska mai bala'in kadawa akwai iskar da suka kira tornado ko suka ce ta kan shiga rijiya ta kwashe maruwa ta waje da shi to abinda aka aiko wa adawa sarsarin atiya فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم to bayan su ne samudawa suka zo shi yasa ake kiran samudawa wato waɗancan adawan farko waɗannan kuma adawa na biyu raftun da haka ya ne sai suka soke taguwa suka yi girman kai suka ce ya salihu kawo mana abin da ka yi mana alkawari shi ne sai ƙaraji ko girgizan ƙasa ta cirke su Fa asbahu fi darihin jasin malin suka fara kuka wallahi malin imu ce yiwu sai haka ɗai-ɗai bayan ɗaya masu imani da annabi salihu suna can tudun mun tsira suna kallon su bayan da suka iya za ga ɗa da ya yi imani ga uban shi ya halaka to me zai iya yi mai da yana hukafa billa ga hujja ta zo sun ki to malamanmu na cewa to karafa ku ringa jin wannan mu ringa ji oh, ai mutanen da ne ai ba ruwan mu yi kaffa kaffa saboda wallahi kusan abin da ake yi a yau ya kusan kai abin da ke a baya in ma bai wuce ba in ka kalli duniya da kyau to me ba a yi ne amma kafin abin da ke akwai faɗin Allah da ya yi fa a cikin aya mai lamba 107 sura 21 an gane ko ya ce wa ma'arfin naka illa rahmatan shi ne wannan arzikin ake ci ba mu aiko ka ba ya rasulallah ba ce ka zama rahama sai kafin da ya tsaye shi ya kyale shi cin albarka annabi muhammad ake yi ma mu kiyaye kamu na mai haƙuri ne ta shi kamu eh, saboda inna ba fashin rabbi kala shirin me ba a yi a yau wacce tsokana ce ba a yi a yau to allah ka tsare mu kare muna da tsoron lokaci anan za mu tsaya Allah ya ƙara mana albarka ya sa mu dace ya datar da mu ya mana arzikin karɓar aiki ya sanya mu cikin bayansa na gaftattu Allahumma fina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait ya rabbal alamin as'aluka Allahumma at-tawfiq في جميع أمورنا يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين ومن فسق الفاسقين ومن حسد الحاسدين ومن شر المنافقين اللهم رد عليهم كيدهم اللهم رد عليهم كيدهم يا من على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون المتقون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين